ka aikin banza uwar tambaye ta a uwar ko ƴar wannan lalata ki banda lalata tunda kuka riga kuka saba kazan nan kafan zuta sai kun ci nama shine kuka dauki wuka kuka yanka ta kun dage sai kun ci nama shine na fito kuka dauki wuka ka yanka kazan to yanzu ki koma gida ki dauki kazan ki kai ta gurin jibo sai da kai da jiba ne mai sai da jiba kuwa. ba haka ba yancin karkaran nan jiba idan na kazan nan iji nauyin ta. ka wanke biyar ka tsoma eh ciniki saboda ki duba girman Allah subhanahu wata'ala mai rahama eh ciniki na gaskiya ki sai kazar ta kai kazan mu ma je a ciniki eh. yagwa ta eh, kai kazan kin kin kai sai ki je ki dira alade zai ki kai ki eh. karbi kazar ki kai gurin jiba mai sai da kar magana to ki danka mai kwanke biyar ka wannan kada ka tuzo ba ba fa za ka yi abin kirki ba alhaji kuma ma akwai matsala eh. yadda aka kaga irin wannan abu a gidan ba sa ci dan in ba suna ci ba za su fara kai ma ai ba ka sani ba ni kansa ni mai kiwon kadar ma baki ne a alaikum a'a dan yarinya dan yarinya yes kan ba za dan yarinya dan yarinya baban eh, yarinya dan yarinya dan yarinya barka ne barka ne lafiya lafiya lafiya kana ba madalla madalla ba sanu kure dan yarinya na alhaji da tau eh. wanke biyar ka goma goma alhaji sarki na ne ai na gaba tarbiyya ce da ranka yi ana iya ba ka kuma goma a ranka yi ana iya ba ki dan yarinya alaikum na kuma baba na baba mu ba mu ma kan barka dai lafiya lau lafiya lau lafiya lau ya gidan alhamdulillah ya girma da hakuri alhamdulillah wallahi lafiya na lafiya lau madalla muna fa godiya da kulawa da ake ba mu Allah saka da alheri Allah ba da iko cika alƙawari komai wallahi insha Allah lafiya dai ba suriki na ko lafiya kenan amma kuma ba lafiya ba gaskiya to mun tashi da asuban nan yau dab da fitowar rana eh. mun fara wani zan shafa ko to eh a'a yau kuma larai larai ba kuma sai nan fashi dauke ba tak inna lillahi wa inna ilaihi waye waye ne ya hakuri ka san cuta ta kai cuta ta da abu yayi abu sai na ce kai ka tafi asibiti sai asibiti mm. muna zuwa asibiti aka yi ta kai kwaje-kwaje a ɗauko wannan kaso abu wajen dubu biyar dai aka aka caje mu to yanzu kuma na ga abin dai na ce kai bari in taho dai gurin ai baka sani ba kar ka ji komai akan wannan magana ai dai abin da da abin da itayar ma hankali kawai ɗebo kafa ka taho guri na wannan nawa ake bukata asibiti dubu biyar dubu biyar ake eh, bukata magana ta ba wani doriya a kai kuma ayo kuma a karkata da hankali sai an gama tukuna ai yau da yarinya wallahi ba inda yarinya da kuma eh. ba inda mutum sai sai nan fashin sai sama sama eh. sama iki inna lillahi ba jaura ce ta zo wucewa a baka sani ka san fa ni fa gaba ɗaya fa tashin hankalin ta fa eh. tashin hankali ba za ka so ba ba za ka so kirga nan ana kirga da zaka ka san cika wannan kudin yawa yawa to sai bayan a ba wani abu sai dai da muka zo dab da fita eh, sun kira ku da sai mai gadi sai kira ni a kotu yar karamar kwalbar RBC RBC eh karamar kwalbar eh, ce ka ba RBC eh, eh shi ne sai ce dubu ake ita hadu za ta yi kashi in ke kashi kashin safe eh, za a yi tas gwaji na ɗauke sani tas ka sa akwai gwaji na ɗauke eh, saboda a nan ne ake gane dubu ɗaya ne Allah ya ba mu sai nan eh, alhaji a bashi ba ba a rubuta ai baka sani ba ni fa lafiya ta fa ita ce lafiya mutukar ba ta da lafiya rabin lafiya ta fa alhaji yana magana a rubuta allo sai ta yi kashin tukuna an zuba a kwarbar an gani ya fa ba ba ba ai ni ba komai kar ka ji komai wallahi ba alhamdulillah ba abin da za ka nema a nan ba a yi maka ba kai dan maka ba insha eh, Allah ka duba ta da haba ba wani abu wallahi eh, ka ce ina bada ina dubiya insha Allah rabbi in Allah yarda a huta lafiya a huta lafiya ko zo na a nan ba komai ba komai a mun lallaba ka muke ba komai neman a wajen wallahi tallahi ba komai nagode nagode Allah saka da alheri ai Allah ibata ai komai ka san lafiyar ta fa ita ce lafiya a kware ke dade Allah ya ijin rabe ni da nata ka riga ka samu eh saboda in dai irin waɗannan iyayen ne ka rike su da haka wallahi sai kaga an baka amma an ka eh. kuskura sai ka gama ta da kauna zai ai ma wu habba na riga fa na gama kamawa shi ne kan gida da kake madalla madalla madalla fa madalla duk abin da ya nema alhaji ai eh. shi ai mai son shi ke bin sa ka san ni ina son majalisa gindin mangoro eh.